أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وأنا مسلمي tare da kuma na jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karantar da kawunan mu da kuma mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita muna fata ga Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta da kyakkyawar yin ayyuka masu kyau wanda zai yarda da su don mu samu tsira a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin idan mu manta ba yan uwan musulmi muna nan cikin bayanin cewa alƙur'ani littafin Allah ne wanda babu ƙari ko ragi daga wani kenan babu shigowar wani abu daga waje wanda ba Allah ne ya shigo da shi duk abin da ke cikin alƙur'ani Allah ne ya faɗe shi kuma wannan shi ne imanin musulmi duka dole duk kowane musulmi inda yake ya yi imani da wannan saboda haka nan ma hatta waɗanda ake zargi wanda mafi yawa ana nuna aƙidarsu gurɓatatta aƙida ce alhali sun yi kowa tsarkakka aƙida su ne ‘yan shi'a su suna daga cikin fiyayyun mutane waɗanda sun tai akan imani da wannan alƙur'ani kuma da yawa yanzu haka akwai dubannan matasa wanda zaka same su mahardatan alƙur'ani ne sun san alƙur'ani sun hardace shi kuma sun san tafsirin shi karewa da karau saboda yana daga cikin fifiko da Allah ya ba malaman shi'a da kuma mazhabin shi'a cewa suna da tafsiri na haƙiƙa na sanin ayoyi na alƙur'ani shi sa da yawa daga cikin ayoyin da ake samu suna da matsala suna ruɗe musulmi in ka zo bangaren shi'a tafsiransu za su baka amsa za su baka amsa ba dan da a ci cikin wannan mawdu'i muke da mun kawo misalsalai da dama amma insha Allah wata rana za mu yi ishara cikin irin wannan abubuwan musamman wasu abubuwa waɗanda da dama an samu wasu waɗanda sunna suke yi ta hanyar rashin gane wannan ayoyin irin su misali a basa wata walla za ka ji an ce annabi ne ya juya huska wai annabi ne ke da wannan sifa ɗin ta juya huska bai san sauraren makaho ya zo wurin shi alhali ba haka ne ba ku koma ma tafsiri za gani gaskiyar abu gashi nan dai misalsalai da dama ba su mun kawo su ba abin da muke ciki shine abin da ke nuna cewa alkur'ani duk abin da ya zo da shi na ayoyi da surori gaba ɗayansu wannan ayoyin da surorin daga Allah ne kuma babu ƙari daga wani wani bai isa bai zo ya ƙara wani abu wanda ba shi ba ko da za gani an ƙara da yawa mutane suna ganewa ai shi yasa ma annabi ya tashi tsaye tun lokacin da ayoyi su yi saukowa guda guda annabi yake nuna cewa sahabbai su tashi tsaye wajen har ce su shi yasa na daga cikin alamomi da muka nuna cewa ruwayoyi sun nuna annabi ya zanki nunawa ga sahabbai su har da ce kuma an zanki samun haka nan kuma ma kai har ya zanki hidda kuɗi na musamman daga baitul mal na musulmi yana ba waɗanda suka dage cikin kula da wannan alƙur'ani ɗin cikin tsare shi shi yasa wannan ma daga cikin alamomi wanda suke nuna cewa alƙur'ani bai tare da taharif wanda ake kira da sunan ƙari ko ragi a cikin alƙur'ani sannan alama wadda muka kawo gare ta ita ce ta biyar inda muka ce labari ya yadu game da cewa alƙur'ani gina cikin kariye shi hiye da mutanen da suka tai akan cewa alƙur'ani ba a tsare yake ba kenan yawan waɗanda suka tai akan cewa alƙur'ani tsare yake bai da ƙari ko ragi ba a ma kimanta su da waɗanda suke ganin cewa alƙur'ani wai yana tare da wani ƙari ko ragi ba a ma su yawansu ba ma ɗaya ba ne wani abu da suke ce da larabci wai tawatur labarun labari da ya watsu hiye da wannan wannan ita ma ana ɗaukata wata alama wanda take nuna cewa alƙur'ani lalle tsarkakken alƙur'ani ne tsarkakken littafi ne sannan an umarni sahabbai kamar yadda muka ce su ma sahabban sun zanke umarni ma'ana sun gara daga annabi cewa har bayan annabi sun zanki kulawa da sa mutane cikin wannan hanya ɗin ta har da alƙur'ani shi yasa ma za mu samu hatta a in ma namu na ahlul bait Ɗaukacin daga imamu ali har ya zuwa ƙarshen su imam mahdi sun zanki wasiya kan a zanki bin wannan alkur'ani wanda muke tare da shi a yi aiki da shi kai har ma suna cewa duk lokacin da wannan ita ma wata alama ce duk lokacin da muka samu matsala cikin sunna riwaya ta cije min muka rasa ya ne take shin wannan riwaya annabi ya faɗe ta ko ba annabi ya faɗe ta ba suka ce mu koma ma alkur'ani kenan tabbas koma ma alkur'ani shi ma yana daga cikin alamomi da suke nuna cewa da alƙur'ani akwai ƙari ko rage cikin shi da ba a yi umarni ba sannan ita kankanta ta haddi na mu'ajiza da annabi ya zo da shi cikin alƙur'ani da har ya zamanto misali za mu zo da shi shi ma wata alama ce kenan mu'ajiza mu'jiza tana nuna cewa alƙur'ani lallai bai tare da ƙari ko rage daga wani saboda yanzu mu ɗauka cewa akwai ƙari ciki wani ya ƙara wani abu to ina ta haddin da Allah ya zanki na cewa wani bai isa ya zo da irin wannan aya ma guda daga cikin alƙur'ani ba in har wani ya zo ya ƙara wani abu kaga tahaddi ya zube kenan kenan kirari na cewa ba a iya zuwa da shi ya haɗi kenan warwas tunda an samu yanzu wanda yana iya zuwa ya zo ya ƙara wani abu ko ya rage shi yasa ita ma mu'ajiza ta alƙur'ani tana nuna cewa alƙur'anin nan ba ya tare da taharif kamar yadda ake cewa sannan alama kamar yadda muka ce sunna ta riƙe alƙur'ani da muhimmancin gaske sunna ta annabi annabi ma ya zanki nuni da cewa mu koma mu sunna mu yi aiki da sunna tashi amma duk lokacin da muka rikice annabi mu yace mu mu koma mu alƙur'ani shine jagora ne ke warware duk wata matsala shi ne wanda cikin shi duka gaskiya ce babu ɓanna ciki shi ne wanda la ya'tihi al batilu min bayni yadayhi wala min khalfai. shi ne alƙur'ani kai shi ne ma wanda Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alƙur'ani shi ne wanda yake da kirarin Allah yana da kirari a ciki inda yake cewa ni ko mu muka saukar da alkur'ani ku jiwa mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu tsarkake shi mu za mu kare shi a nan wurin ana nuna cewa masu tambayoyi suna cewa abinda Allah yake nihi tana yiwa lokacin da yake ba annabi shi da lokacin da annabi yake isar da shi da lokacin da annabi yake aikata shi yana koya mutane bayan wannan kenan bayan ya shigo hannun mutane bayan annabi ya tafiye shi tana yiwa a samu matsala wasu suna iya sarrafa shi su juya shi yadda suke so kamar yadda an samu an yi ta samun jarabawa ta wasu wurin buga shi su zo su ƙara ko su hidda wani abu amma a gano su kenan tsari na alƙur'ani lokacin da annabi yake nan ne kawai ake iya cewa akwai wannan tsarin kenan bayan annabi ya wuce abu ya komo ga mutane ana iya samun canji wasu na da shubaha wannan amma shaidu me suka nuna shaidu sun nuna cewa alƙur'anin nan dai wanda yake ga hannunmu shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda shi har shi ya sama kenan cikin maudu'in da muke bayani kan shi yake biyowa wani maudu'i yake biyo bayan shi shine cikar annabci cikar annabci yana nuna mu cewa lallai wata amsa ce wadda take nuna cewa alƙur'ani dole ya kasance tsarkakke bai tare da ƙari ko ragi saboda mi saboda babu wani annabi wanda zai zo ya wani gyara babu wata risala wadda za ta nuna mu cewa kamar yadda alkur'ani ya zo nuna waɗancan littattafai na kiristoci da yahudawa an juya su an canza su baya da suke ba annabi ya zo bayyana wannan gaske cikin alkur'ani alkur'ani ya tasowa da ayoyi wanda wasu sun saba musu wasu sun yi daidai da littattafansu haka ne akwai su magana Allah ce tunda duk maganganun Allah ne amma a cikin waɗancan littattafan an samu wasu canji shi ya sa ma kenan da annabi ya zo sai ya bayyana mu wannan canjin ya nuna mu cewa wannan abubuwan da suke kansu akwai matsala ciki to kenan cika da kuma rihi na annabci daga ɓangaren Allah subhanahu wata'ala da ya rihi babu annabi kuma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna mu cewa kenan lalle alqur'ani dole zamanto a kiyaye yake a tsare yake babu abin da ya kamata ya shahe shi shi yasa ma abin da suke ce makhatim wai khatim da larabci ko khatam wannan zobe wanda mutane suke sanyawa a zamanin da sun kasance in suka kare risala suna rihewa ne da zobe a ƙarshe to shi yasa ma aka yi amfani da wannan kalma ɗin ta khatim don ƙarshe dama ma'anarta ta luga kenan cikar da abu bayan abu ya kare ka ƙara da shi da wani abu kenan an kammala shi to annabi an kammala shi da duk sauran annabawa babu wani annabi shi yasa ake ce mishi ma khatamun nabiyyin ƙarshen annabawa ana wasu suke tambaya suna cewa tunda an ce khatamun nabiyyin ai ba wai an ce khatamul mursalin ba kenan tana yiwa wani wani mursali ya zo ba annabi bane anan sai mu ce malam ai ba yiwa ka samu mutum wannan ƙa'ida ce duk annabin da ka gani ko mu ce duk manzan Allah wanda ka gani mursali wanda aka ba risala sai da ya kasance dama annabi ne amma ba kowane ba kowane annabi yake mursali ba shi sa adadin annabawa daban adadin mursalai daban wani annabi an aiko shi ga mutanen shi sai aka ba shi risala wani kuma annabi shine kenan manzo wani kuma aka aiko shi wani kuma shi kadai ne zaman shi annabi amma ba aiko shi ba saboda haka nan nan wurin ba a ce mashi mursal shi tare dama annabawa ba mursalai ne. amma wasu mursalai ne kenan da aka ce khatamun nabiyyin kenan ana nihin kwata-kwata har manzancin Shi shine abin da ake nihi saboda haka nan kenan anan muna gane cewa rihi na annabi da aka yi wata babbar alama ce wadda take nuna cewa alƙur'ani wanda muke tare da shi tsarkakken littafi ne ita ma wata alama ce muka ce da ba ba a rihe ba kenan dan Allah yana son ya rihi. kuma haka nan ne ne yayi ya rihe ɗin wanda yake nuna cewa dole littafin da zai zo na ƙarshe ya kasance ɗin gaskiyar magana da ya ce nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna الذكرى وإنا له لحافظون dole wannan gaske ta tabbata wannan kenan kun ga a lokaci guda mun fahimci alƙur'ani tsarkakkiyar littafi ne babu ƙari ko rage a ciki kuma lokaci guda mun fahimci wannan darasi ɗin namu wanda yake nuna mu annabi shine karshen annabawa kuma babu wata shubha da za ta zo ta nuna cewa wai annabi ba shine karshen annabawa ba wani bai isa ya zo ya kirari ba shi annabi ne za mu dakata a nan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da kuma za mu zo da ƙarin bayani insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin